Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 16 ga watan Yuni. a babin rahotanni za a ji cewa ƙarin ƙasashen afirka goma sha ɗaya sun shiga yarjejeniyar iskar gas ta najeriya da maroko za insha Allah za mu dauki abin da ake kira final investment decision wato yanka shawara cewa za a sa kuɗi a wannan aikin cikin watan disamban Allah kai mu za a ji ƙarin bayani kan wani malamin addini da ake zargi da aikata wasu manyan laifuka uku a jamhuriyar Nijar. lahi na uku kuma shine ya yi armi wanda ya saba ma doka ya saba ba al'adunmu kamar cewa ya yi mata da yawa saba'in da 'yan kai sannan za a ji shawarar da wata babbar kungiyar manoman najeriya ta baiwa gwamnatin najeriya kan abin da ya kamata ta yi da ranar kudin janye tallafin mai za a ji maimaicin rahoto na musamman muna kuma tafa da labaran wasanni To amma kafin nan ga Abdullahi Idris Bako da labaran duniya. To jama'a na muku barka da warhaka ga cikakkun labaran. An kama mutane tara a kasar Girka sakamakon nutsewar wani jirgin ruwa a gabar tekun kudancin ƙasar a ranar Laraba wanda ya sanadin mutuwar mutane 78. waɗanda ake zargin da yi ana tsare da su ne bisa zargin yin fasakorin mutane da kuma sana'ar aikata laifuka yayin da aka ceto mutane 104 jirgin da ya kife kuma ya nitse ana kyautata zaton yana ɗauke da mutane 750 a cewar hukumar kula da baƙin haure ta majalisar ɗinkin duniya kamfanin dillancin labaran associated press ya ba da rahoton cewa 27 daga cikin waɗanda aka ceto na kwance a asibiti har yanzu wasu daga cikin waɗanda suka tsira sun yi matukar kaduwa sakamakon hatsarin wanda har yanzu suna ganin cewa suna cikin jirgin kuma za su mutu a cewar wani rahoton reuters bayan shafe makonni ana nema ƙarƙashin ruwa rundunar sojin koriya ta kudu a ranar alhamis ta gano wani katafaren makamin roka na koriya ta arewa wanda ya gaza aikata tauraron dan adam mai leƙen asiri cikin sararin samaniya kwanaki goma sha biyar da suka gabata an fiddo rokar mai tsayin mita goma sha biyu da faɗin mita biyu da ɗigo biyar wanda ake tsammanin shine ɓangare na biyu na rokar mai ɓangarori uku da aka fiddo daga ƙarƙashin tekun a cewar hafsoshin rundunar sojin sul an fiddo rokar daga zurfin mita saba'in da biyar a kilomita ɗari biyu daga wani tsibiri da ke yammacin gabar tekun gwamma 'yan ninkayar teku da jiragen ruwa da kuma jiragen sama ne aka ɗora wa alhakin gudanar da aikin bayan da rokar ta fada cikin tekun da ake cewa yalosi a turanci a ranar 31 ga watan mayu hotunan baraguzan rokar wanda koriya ta arewa ta kira cholima one sun nuna wani jirgi da aka yi masa alama da wani suna chioma kwararru daga koriya ta kudu da amurka za su yi nazari kan rokar in ji rundunar sojin sul duk da cewa ana ci gaba da kokarin gano bangaren rokar na uku da abin da yake dauke da shi an ji karar jiniyar kariyar makamai ta sama a yau juma'a a kiev babban birnin kasar ukraine yayin da tawagar shugabannin kasashen afirka ke gana da shugabannin gwamnati da fatan ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ukraine da rasha magajin garin kiev vitali klitschko ya wallafa a shafukan sada zumunta cewa an samu fashewar wani abu a tsakiyar gundumar podil har yanzu ana harba makamai masu linzami ta wuraren kiev in ji klitschko a dandalin sada zumunta na telegram shugaban kasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa na cikin tawagar wanzar da zaman lafiya ta afirka da ke shirin ganawa da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a matakin farko na yunkurin taimakawa wajen kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kiev da moscow sauran mambobin tawagar sun hada da shugaban kasar senegal Macky Sall shugaban kasar zambia Hakainde Hichilema da kuma shugaban kasar comoros Azali Asumani wanda a hali yanzu shine shugaban tarayyar afirka kuna shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an tsaron amurka sun ce wata kungiya ta masu tatsar bayanai ta yanar gizo don neman kudin fansa ta rasha ta yi kutse a ma'aikatar makamashi ta amurka da wasu hukumomin tarayya da dama jami'an hukumar tsaron cikin gida na amurka sun faɗa a jiya alhamis cewa an yi wa hukumomin kutse ta amfani da manhajar movie transfer wacce gwamnatoci da kamfanoni suka fi amfani da ita wajen tura bayanai ma'aikatar makamashin ta ce an taɓa bayanan biyu daga cikin hukumomin ta a kutsen ƙungiyar c10p mai tatsar bayanai ta yanar gizo da ke da alaƙa da rasha wadda ta ɗauki alhakin kutsen ta faɗa a makon da ya gabata ta shafin yanar gizo da sai da wata manhaja ta musamman ake iya shiga wato dark web cewa ta ba waɗanda abin ya shafa zuwa ranar laraba don su tattauna kan kuɗin fansa ko kuma suna tattare da haɗarin a fallasa muhimman bayanan sirrinsu a yanar gizo ƙungiyar ta ƙara da cewa za ta goge duk wasu bayanai da aka sato daga gwamnatoci birane da hukumomin 'yan sanda. mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar white house jake sullivan na wata ziyarar diflomasiyya ta kwatsam a nahiyar asiya a wannan makon inda ya halarci wani taron ƙasashe uku da takwarorin aikinsa na japan da koriya ta kudu a jiya alhamis zai tattauna da takwarorin aikinsa na japan da philippines a yau juma'a a ganawar farko da jami'an masu ba da shawarwari kan harkokin tsaro na ƙasashen uku za su yi tarukan da sullivan ke yi a tokyo na zuwa ne bayan da ya yada zango a birnin new delhi don kammala shirye-shirye game da ziyarar aikin da prime minister narendra modi na india zai kai fadar white house a mako mai zuwa wato kasar da ke da matukar muhimmanci wajen cimma manufofin washington a yankin yayin da lokacin ziyarar ke faruwa kusan lokaci guda a cewar wani jami'in gudanarwa ganawar sullivan na zuwa ne kwanaki kaɗan gabanin ziyarar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zuwa beijing a ƙarshen mako. To Idris Abdullah Bako aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka je ƙarin ƙasashen Afirka goma sha ɗaya sun shiga yarjejeniyar iskar gas ta Najeriya da Morocco. Daga Abuja ga Halima Abdulra'uf da rahoton. A yau Juma'a 16 ga watan Yunin shekarar 2023 da muke ciki ne karin kasashe 11 suka shiga sahu a wajen sanya hannu akan yarjejeniyar aikin bututun iskar gas da kamfanin NNPCL na Najeriya da gwamnatin kasar Morocco suka fara rattaba hannu akai a cikin watan Satumbar shekarar 2022 karkashin jagorancin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ko mecece ma'anar samun karin kasashen nahiyar Afirka 11 da suka shiga wannan yarjejeniya ke nufi ga asalin aikin bututun iskar gas din. Shugaban kamfanin kasuwancin man fetur fetur na Najeriya Malam Mele Kyari ya ce. Ma'ana shi ne kasashen Afirka sun haɗa kansu wuri ɗaya don a tabbatar da samun gas ɗin nan ya tashi daga Najeriya ya shiga kasashe sha ɗaya kamun ta shiga Morocco kuma a samu tsararin sa gas a kasashe guda hudu wanda ba sa kan wannan hanyar ruwa saboda haka wata dama ce da aka samu na haɗin kai na kasashen Afirka sanin kowa ne Najeriya ta da iyakar gas da za ta ishi dukkanmu kuma tafiyar da wannan gas ɗin musan zai kawo alheri zai kawo arziki a kasashen mu kuma kamfanonin wannan kasashen na kamar irin irin su NNPC da na ONIM da sauransu gabaki ɗayan su duk mun haɗu wuri ɗaya kuma muna tafiyar da wannan project da yadda ya kamata eh, ai muna da kyakkyawan fata hakan zai faru kuma shi sa muke sa hannu wannan jejeniyan kuma mun ga cewa lalle wannan project da za ka yi ta karshe yanzu kasashe goma sha uku suka sa hannu akwai Nigeria Mauritania Senegal Liberia Cote d'Ivoire Ghana haka suna da yawa dukkan za insha Allah za mu dauki abin da ake kira final investment decision wato yanka shawara cewa za a sa kuɗi a wannan aikin cikin watan Disamba Allah kai mu babbar darakta a ofishin ma'adinai na kasar Maroko, Amina Benkadra ta ce. You may be aware, strategic project has been launched. Sarki Muhammad na shida na kasar tare da tsohon shugaban Najeriya Muhammad Buhari ne suka kaddamar da wannan gagarumin aikin bututun iskar gas din da zai rika fitowa daga Najeriya zuwa kasar Maroko, sannan a fitar zuwa kasashen Turai tana mai cewa wannan muhimmin aikin zai taimaka wajen kawo da kuma hanzarta samar da wutar lantarki ga mutanen nahiyar Afirka miliyan 100 sai kuma ƙara haɓaka masana'antu. a wannan nahiyar mai kasashe masu ɗimbin albarkatun ƙasa da aikin noma baya ga samun isasshen makamashi na yau da kullum mai ɗorewa. Kazalika Amina Benkadar ta ce wannan muhimmin aikin zai ba da gudunmuwa ga haɗin kai a yankin nahiyar Afirka musamman ma cimma buƙatar kawo haɗin kan ƙasashe a Afirka ta kudu cikin lamarin baya ga kawo ci gaba a fannin zamantakewa samun ƙarin masana'antu da bunƙasa tattalin arziki sai kuma baiwa nahiyar matsayi mai girma a cikin sauran ƙasashen duniya. Africa a great place in the world. Shi ma kwamishina a fannin ababen more rayuwa makamashi da tsarin fasahohin zamani a kungiyar ECOWAS Malam Sadiq Duka ya ce. Mun yi taro yau nan Abuja da akwai wani project da agare mu na duka ba kasar sai gas daga nan Nigeria ta biya duk kasar sai ha Senegal daga ba shi huce har Mauritania har Morocco dan saboda ma muna son ma zuwa gaba ma mu sai da gas ma har kasa Turai to shi na ya mun ka taro an sa hannu bisa ga takardu na project ke to kuma in kuntuna muna ecowas mun sa kin rajejeniya tsakanin mu da waɗanda adda project waɗanda adda project akwai ƙasar maroko da ƙasar nigeria to kuma kun san da shike project kin duk shina biya duk sai na ecowas kenan dole na mu mu shiga gaban wannan project to shi sa na yau mun ka taro akwai matakai da yawa wanda zamu ɗauka wanda ga na duk ƙasar duk sun amince da wannan project kuma project na wanda mu ga ganin mu ya ayi shi matsaloli da yawa na harkar lantarki suna ragiya kwarai kwarai kwarai eh da shike project na wanda ya yi ma kilomita ya kai wajen kamar dubu shida kenan ka san yayi project tun ma wajen yin shi mutanen mu da yawa ma za su samu aiki directly ko ko wasu abu da wanda za a yi dai saboda wannan project a cikin aikin za a dauko bututun iskar gas din ne daga tsibirin yankin Bras na Najeriya kuma ya kai ga arewacin kasar Maroko inda za a hada shi da bututun Maghreb na Turai wato MEP wanda ya samu asali daga kasar Algeria ta bangaren Maroko har ya zuwa kasar Sifaniya Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda hukumomi ke zargin wani malami da aikata wasu manyan laifuka ciki har da auren mata sama da saba'in. Silabar ma gare ka. Sheikh Al-Mustapha Abubakar wanda ke zaune a ƙauyen Tudun Fela na gundumar tsibirin Dogon Dutse, mashahurin malamin Islama ne da ke da ɗimbin jama'a a makon jiya ne labarin kama shi ya bayyana wato lokacin da aka gabatar da shi a gaban alkalin kotun kula da laifukan da ke da nasaba da ta'addanci duk da cewa ya shafi watanni akalla biyu a ofishin jami'an tsaron jandarma malamin da ke auren mata 78 suna fuskantar tuhumar aikata wasu laifukan da suka saba wa addini da ɗaya gefe laifin take dokokin ƙasa da ƙasa lauyan da ke kare shi bubakar mai rabo ya yi mana ƙarin bayani eh layi ne ake ake tugama malam da su layi na farko shine layi na tarata da farson aka nuna cewa akwai mutane da ka yi mai aiki da yara da manya a cikin garaki eh sai ana nuna kama shi eh, yana sa su yana amfani da su ne yana yana cin gaje sannan lahi na biyu shine kama eh, esclavagism ne kama pratic esclavagist ya maishe su kama mukan bayan shi waɗannan mutanen eh, lahi na uku kuma shine ya yi arme wanda ya saba ma doka ya saba ba al'adunmu kamar cewa ya yi mata da yawa saba'in da 'yan kai Usman Tahiru wanda ɗaya ne daga cikin tsofaffin almajiran wannan malami ya ce kosawa da abubuwan da jagoran nasu ke aikatawa ne ya sa jama'a soma bijirewa umarninsa har aka kai matsayin da labarin ya isa kunnuwan mahukunta. Kamar in bar shi aurariki da yake haɗawa na ɗiyan mabiyan shi. To dukkan rikin nan da yake haɗawa sadakin da ake kai na ɗiya mata da ake aure suwa shi yake canya sadakin. to da mabiyan abin ya fara kai masu karo yawanci wasu sai ba su yadda a ɗaura auren ɗiyansu sai an ba su sadaki ko kuma in an ɗaura auren ba su yadda a kai amarya sai an ba su sadaki to wannan abin da mabiya suka fara yi shi yasa sai ya tara al'umma yana muna haɗa a kan wannan rashin ladabi ne za a ɗaura auren ɗiyarka ka tambayi sadakin auren ɗiyarka kamata yi shi ka bar shi duk hukuncin da ya yi shi kuma hukuncin da yake yi sadakin ne yake kamawa yana canyewa yankurin jin ta bakin almajiran gausu almustafa da danginsa da muka tuntuɓa ta wayar telefon ya ci tura ba idan ayyukan yada addini malamin da ke kiran kansa mahadi na ayyukan noma inda almajirai da mukarrabansa ke aiki tukuru domin samar da cimakar da yake ciyar da su kawo yanzu ba a yi zaman shari'arsa ba ballantana a iya sanin abin da ka iya zama makomarsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Barma, daga Nijar kuma bari mu koma Najeriya inda wata kungiyar manoma ke kira ga sabuwar gwamnatin kasar da ta saka ranar kudin janye tallafin mai kan harkokin bunƙasa noma. Madina Dauda gare ki. Wannan mataki da gwamnatin Ahmed Bola Tinubu ta ɗauka na cire tallafin man fetur abu ne da ya ja cece ku ce a shiyoyi daban-daban na kasar musamman ma a tsakanin manoma da a yanzu haka suke samun tarjiya wajen kai kayan amfanin gona garuruwa daban-daban saboda ƙarin kuɗin man fetur a shiyar arewa ƙungiyoyin manoma da dama sun haɗa kansu wuri guda a ƙarƙashin wata hamshakiyar manomiya wacce take zaune a california ƙasar amurka amina a jayi domin su kai kukansu ga gwamnatin tarayya saboda a kawo sabbin dabarun noma a ƙasar. they have something at their advantage. Arable land, human capital, and they are very smart. A nan, Temitope ce take cewa Najeriya ƙasa ce da Allah ya yi wa albarka. saboda tana da ƙasa mai kyau da za a nome komi kuma ya yi kyau sosai ga kuma mutane masu hazaƙa. I decided I was going to a Temitope ta ce ta zo ne domin a taimaka wajen kafa wata cibiya da za ta kawo wa mata da matasa dabarun noma na zamani. Kuma tuni ta samu manyan manoma na ƙasar Amurka sun nuna sha'awarsu wajen sayan kayan amfanin gona da ake nomewa a Najeriya irin su dawa, waken soya da sauransu. Saboda haka an riga an samarwa kayan amfanin gonan kasuwa. Shugaban manoma dawa Muhammad Baba Maina ya yi tsokaci cewa. Mun ji daɗi mai saboda mai an yi mana alƙawarin da an shirya wannan tallafin za su harkar noma ne. Harkar noma kwanan da kowa da kowa sababi ci. Sau ina ga ya zo a kan gaba. shi ma hassan abubakar manomi ne ya ce akwai abin dubawa a harkar noma idan babu mai ran da aka ce mai ya yi sada to tabbas zai taba harkan gona to amma kuma in ya kasance abin an yi shi cikin hikima ta ganin cewa kudaden da kashewa ta wajen ba da wannan subsidy za a sake juya kudin a saka a fannin gona kamar yadda ake faɗa to inda ya tabbata ka to ina ganin zai taimaka ganin cewa ragewa manoma wahala wajen samun yadda za su yi aikin gonansu Shi kuwa Alhaji Abubakar dan Malikin Kebbi ya yaba ne da matakin kafa cibiyar horar da dabarun noma inda yake cewa noman zamani ba shi ake Najeriya ba har yanzu. Noma ne wanda ya shaye za ka ɗauki injin za ka ɗauki hawaya da sauran abubuwa ka je. To ga matsalar taki, ga matsalar mai, ga matsalar kayan noma. Tsakani da Allah noma zai raganta kwarai da gaske saboda ko da lita tana dubu biyu ɗin na eh, ɗari biyu ɗin ma wallahi talaka da yawa ba su da hali. Manoma da masharhanta sun yi itifaki cewa idan an aiwatar da cire tallafin mai yadda ya kamata yana iya zama muhimmiyar gadon gwamnatin Tinubu wanda zai bambanta shi da gwamnatocin baya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga maimaicin rahoto na musamman. Domin samun ci gaba, dole ne biranen Afirka su samar da na'urar da za ta bi su a nan gaba. domin cimma hakan ya zama tilas ga shugabannin ƙananan hukumomi da su nemi hanyoyin cimma manufarsu dr muhammad mai hula ya ƙara da cewa wanda za a yi a bunƙasa ci gaban garin gaundare wato abubuwa ne masu sauƙi ko masu wuya me yasa na ce masu wuya domin masu zuwa su bunƙasan masu sauƙi kuma an samu masu bunƙasan to kamar da yanzu dai albarkacin shugaban ƙasa fulbiya faransa ta zo ta ka tallafinta za a bunƙasa garin gaundare gari ba ma ga wani ba in gari ya samu hanya hanya na bunƙasa gari ba dama to sun zo za a yi mana hanya za a yi kwalta wannan shine babba ba ma hanya ba magudanan ruwa ya fi hanya daraja don da kuke ganin magudanan ruwa babu ruwa je kece shiga gidan mutane ko magudanan ruwa toshe ba a buɗe ba ruwa je shiga gidan mutane a ba ma kuma waɗanda za su iya yi sosai ba irin mutane da ake ba ma hanya ɗaya da za a yi wata takwas ya shekara takwas in nan ba a ba ma mutane dai da ya kamata a ba ma su yi mana hanya to da yake Allah ba mu hanya dama turawa su sun san darajar magudanan ruwa su yanzu sun ba da kuɗi na yi da magudanan ruwan don allah don annabi masu hannu da shuni da masu fada a ji su tsaya a aiwatar da wannan tallafin sosai bisa la'akari da wannan hangen nesa da kuma girman wannan aiki mai wuyan gaske ne yasa mr thierry marsham jakadar faransa a kamaru ya ɗauki matakin zuwa gaundar ta hanyar haɗin gwiwar faransa domin aiwatar da wannan aikin mr thierry marchand ya ce c'était important pour moi euh, d'abord de venir ici à gaundare euh, quelques jours pour m'apercevoir des besoins kasar euh, faransa ta daɗe da fara aikin ta a yanda ake iya kokarin iko domin wato a ga an da wannan birni a matsayin ta faransa domin wato sama ma wannan birni. da yake wato kusan mu ce mararraba ne ƙasa yankin arewa da kuma na kudancin kamaru saboda haka gyara wannan birni a daidaita ta da sauran wato birane ya zama wato aiki ne eh, muhimmi wanda kuma alhakin ya rataya a wuyan wato faransa Il faudra bien que ici à Ngaoundéré la coopération française continue à s'exprimer. Da nufin bunƙasa wannan birni da samar da arziki, haɗin gwiwar faransa na aiki kafada da kafada da hukumar wfp ni dai na tsayar da karatu na wato a makarantar firamare a nan ban samu ci gaba da wannan karatun ba domin taimakawa 'yan gudun hijiran afirka ta tsakiya da suka kwashe shekaru sama da goma zaune a nan to ba shakka wato muna yaba wannan kokari da wfp take yi na wajen wato sama ma yara abinci domin wato ajiye su a cikin aji suna gina gidajen su baki daya gargajiyance a fili mai kimanin kadada 37 muna nan ne cikin sansanin da ke tattare da 'yan gudun hijiran santra afirka mutum kimani dubu goma sha biyu ne ke rayuwa cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya hakan bai hana 'yan gudun hijiran kalubalantar matsalar rayuwa rayuwa ba zainabu abu ta kara da cewa yau shekara takwas kenan muke nan a wannan sansani muna fama da wato matsalar rashin anda za mu je mu yi noma da kuma matsalan gwamutse a ra'ayin dukkanin ci gaba ba zai iya cimma biyan bukata ba ce tare da samar da horo da ya dace ga 'yan ƙasa. Wannan shine dalilin da ya sa WFP ta yanke shawarar ajiye yaran cikin ajujuwa ta hanyar basu abinci domin gudun kada su sulale zuwa bin shanu a lokacin kiwo. Jami'in diplomasiyar Faransa na da wannan ra'ayin. ya zama tilas a kanmu mu yi wata hoɓasa don ganin cewa mun ba ma yara abinci da ya dace domin su samu su kasance a cikin aji su a lokacin da jami'in diplomasiyar faransa ya zo yankin hasumiyar na ruwa na kasar kamaru ya yi tunanin dawo da wannan babban birnin yankin daidai da sauran manyan biranen kasar ta fuska samar da manyan hanyoyi to koya mazauna garin ke ganin wannan batun dr muhammad mai hula ya ya kara da to mu ba abin da za mu ce ma mai girma shugaba Paul Biya she godiya mun gode mun gode mun gode ma Paul Biya mun kan mun kara godiya mu population ga wani mu kan ma da kuke gani ana ce ana ce ma mutane mutane su opposan ne shi Paul Biya ba ruwan shi da wannan kamaru dai na mai kasa ne kawai to da inda mutane suke dauka su opposan ne mu mai da ya sa a zuciyar shi bai je ba mu tallafi ba to kun ga a fito dai karfi da karfe a gode ma shugaban ƙasa Allah ba shi lafiya Allah kara mishi lafiya Allah ba shi ikon sake tsayawa samu abin da ya fi haka a haɗa kai dai kamar da aka ce a baya duk kuma mu haɗu mu gode ma mai ƙasa mai ƙasa mai ƙasan mu ne mu UNDP RDP CR Durawa Hausawa Bayawa duk mai ƙasan mu ne Polbia hanya dan UNDP JB dan RDP CJB dan ARN JB Badure JB Babume JB Bahaushe JB mu duk mun haɗu mun gode shugabanci na gari shine mafita ga matsalolin nahiyar Afirka kalubalen da suka shafi zaman lafiya da tsaro sun fi nuna matsalolin shugabanci in ji ƙorarren muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundare cibiyar adamawan kamaru to a gaishe ka muhammadu rabiu yanzu kuma ga garba awwal da labaran wasanni wasanni a takaice babban golan kasar jamhuriyar kamaru wanda yake kamawa. kwallon kafa ta kasar Limutin Sulayon Kwallo yanzu dai yana samun tagomashi a wajen masoya kwallon kafa na kasar ta Kamaru wanda yanzu haka ana ganin cewa yana ɗaya daga cikin manyan gololi na duniya waɗanda tauraron su yake haskawa a wannan shekara kasancewan shine gola na farko a ƙungiyar kwallon kafa na kasar Italiya Inter da Milan kuma su ne suka buga final a gasan cin kofin zakarun turai na shekarar nan na 23 wanda ne ya sa musu masoya kwallon kafa na kasar ta kamaru suke ta bukatan cewar a dawo da shi onana domin ya ci gaba da kamawa kungiyar inda mutumis lions din kwallo amma kocin ƙasar kamaru son bahanak ya ce shi kan ba zai yarda ya ba da kai buri ya hau ba ga tattaunawar da muka yi da ɗaya daga cikin malaman kwallon kafa na matasa kuma wanda yake bibiyan harkokin kwallon kafa na ƙasar ta kamaru musa desai me za ka faɗa akan mai tsaron gidan kasa kamaru onana eh to onana dai kowa ya gani babban gola ne na duniya amma yanzu mu kamar supporters mu ko duk na dan kasa yana so onana ya dawo to abin da yanzu shi alkali shi coach abin da ya ce onana shi ya san me zai yi ya dawo ba koran shi aka yi ba shi ne da kanshi kuma shi ya roƙi matuba shi da kanshi zai dawo domin saboda ba koran shi aka yi ba sun samu dan matsala ne ya tashi tafiya abin shi ya ce ya bar salasiyan kamaru yanzu shi babban kwace ya ce da aka yi mishi tambaya kan onana ya ce onana ai ya san me zai ai suna hira da onana ai ya ce onana ya san me zai yi in zai dawo ya tare kana ganin cewa akwai wani mai gida kamar shi onana a kasar kamaru a babu kam babu kam yanzu ma ana magana shi ma a duniya a cikin manyan gololi guda biyar a duniya kan za yana daga ciki yanzu muna jira ma mu gani abin eh, eh, eh, kofin zinare da ake ba mu zakarun 'yan wasa da suka yi tashi a shekara muna zaton ma shi za ba mu inda ba an yi wani magudi ba. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice. Bayan an shafe makonni ana nema ƙarƙashin ruwa, rundunar sojin Koriya ta kudu a ranar Alhamis ta gano nika ta fara makamin roka na Koriya ta Arewa wanda ya gaza aika tauraron dan adam mai leƙen asiri cikin sararin samaniya kwanaki goma sha biyar da suka gabata an fiddo rokar mai tsayin mita goma sha biyu da faɗin mita biyu da ɗigo biyar wadda ake tsammanin shine ɓangare na biyu na rokar mai ɓangarori uku da aka fiddo daga ƙarƙashin tekun a cewar hafsoshin rundunar sojin sul an fiddo rokar daga zurfin mita 75 a kilomita 200 daga wani tsibirin da ke yammacin gabar tekun an kama mutane tara a kasar girka sakamakon nutsewar wani jirgin ruwa a gabar tekun kudancin kasar a ranar laraba wanda ya sanadin mutuwar mutane 78 waɗanda ake zargin dai ana tsare da su ne bisa zargin yin fasakorin mutane da kuma sana'ar aikata laifi yayin da aka ceto mutane 104 jirgin da ya kife kuma ya nutse ana kyautata zaton yana dauke da mutane 750 a cewar hukumar kula da baƙin haure ta majalisar ɗinkin duniya kamfanin dillancin labaran associated press ya ba da rahoton cewa 27 daga cikin waɗanda aka ceto na kwanci a asibiti har yanzu jami'an tsaron amurka sun ce wata ƙungiya ta masu tatsar bayanai ta yanar gizo don neman kuɗin fansa ta rasha ta yi kutse a ma'aikatar makamashi ta amurka da wasu hukumomin tarayya da dama jami'an hukumar tsaron cikin gida na amurka sun faɗa a jiya alhamis cewa an yi wa hukumomin kutse ta amfani da manhajar movie transfer wacce gwamnatoci da kamfanoni suka fi amfani da ita wajen tura bayanai ma'aikatar makamashin ta ce an taɓa bayanan biyu daga cikin hukumomin ta kutsen. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Creation da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Nick ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.